A wani bincike da gwamnatin jihar Sokoton ta gudanar tare da haɗin gwiwar wani kamfanin ƙasar China ta ce ta gano ma'adanin kwal mai yawan gaske da ke jiran a haƙo domin samar da makamashi da kuma haɓaka tattalin arzikin jihar da ma ƙasa baki ɗaya. Wata sanarwa da kakakin gwamnan jihar Imam Imam ya fitar ta ce tuni da kamfanin siminti na Arewa da ke Sokoton ya ƙudiri aniyar yin amfani da ma'adanin na kwal domin samar da makamashi mai ƙarfin megawatt arba'in da ake dasawa a kamfanin. ma'adanin na kwal ya ƙari ne ga ma'adanai kusan ashirin da bincike ya gano a jihar ta sokoto da suka hada da zinare da kwallin kura da bakin karfe da kuma sinadarin phosphate da ake takin zamani da shi da dai sauransu bello muhammad goranyo shine kwamishinan ma'adanai da albarkatun ƙasa na jihar sokoto alhamdulillah jihar sokoto jiha ce wadda allah ya uwa ce ma albarkatun ƙasa da dama babu ko shakka waɗannan albarkatun ƙasa a gwamnatin jihar sokoto ta lashe takobin gano su a bankaɗo su domin amfanin jama'a jihar sokoto akwai hanyoyi da dama waɗanda jihar sokoto za ta amfana wato ta hanyar kafa kamfanoni wannan shi zai ba da ainihin damar samun ayyukan yi ga matasa sannan zai kawo kuɗin shiga ga gwamnatin jiha da kuma tarayya kamfanoni waɗanda ake iya kafawa a jihar sokoto suna da yawa muna da yanzu kamfanin siminti banda wannan ana iya kafa kamfanin taki ana iya kafa kamfanin tangaram ana iya kafa kamfanin da zai iya samar da alum da sulfuric acid da yin pop da fenti da tiles da sauransu to sai dai wani al'amari da ke ciwa gwamnatocin jihohi tuwa a kwarya shine yadda gwamnatin tarayya take mai da su saniyar ware wajen haƙowa da amfana da albarkatun ƙasa wanda suke zargin baya ma samun kulawar da ta kamata. Kwanan nan mai girma gwamnan jihar Sokoto Right Honorable Aminu Zir Tambol ya gayyato a minista na ma'adinai da shi da ainihin karamin minista suka zo suka gabatar da hanyoyi ko kuma aka yi bita na hanyoyin da gwamnatin jihohi gwamnatocin jihohi za su amfana ko za su shigo cikin wannan shiri kacokan wanda wannan taro ya hada da ainihin jihohi 36 kuma an nuna ma jihohi yadda za a kafa kamfanoni waɗanda za su iya ainihin za su zo ƙarƙashin gwamnatocin jiha waɗanda za a yi amfani da su ta hanyar karɓar lasin lasin da kuma zaunawa ainihin a shata ainihin yarjejeniyoyi tsakanin waɗannan kamfanoni mallakar jiha da kuma wasu kamfanoni wa'inda za su iya shigowa domin saka jari. Wannan lamari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya take ƙudurin inganta hanyoyin samun kuɗin shiga da bunƙasa sha'anin tattalin arziki domin kaucewa dogaro ka cokam a kan sha'anin man fetur wanda darajarsa ta faɗi warwas a kasuwannin duniya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria